radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voa suna wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na muleka iran daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa su ne dai abin da za a ji a zangon shirin namu nan lokaci amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis 21 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda daidai da 22 ga watan zalhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 134 sa gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1888 wani injiniya daga kasar burtaniya mai suna john barry dunlop a karan farko ya kirkiro tayar ababen hawa wadda ake kira da tayar iska kafin haka dai dunlop ya gano cewa tayoyin ababen hawa sandararru ne masu nauyi sannan kuma suna hana ababen hawa yin sauri a lokacin ne ita nan kirkiro tayar da za a iya cika ta da iska inda hakan zai rage nauyinta da kuma sa saurin ababen hawa da karshe dai a ranar irin ta yau ya kammala aikin kera tayar iska domin amfanin ababen hawa john boyd dunlop ya rasu a shekarar ta 1921 masu hare kun san cewa shekaru 82 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1940 tare da soviet ta mame kasashen estonia latvia da kuma lithuania kafin haka dai waɗannan ƙasashe guda uku sun samu 'yancin kansu daga ƙasar rasha bayan juyin juhalin gurguzu da aka yi shekara ta sha bakwai amma bayan da ƙasar jamus ta fara yakin duniya na biyu ta mamaye poland wadda bangaren ta mallakin ƙasar rasha ne akan haka tare da soviet ta mamaye waɗannan ƙasashe uku ta maida su wani bangare nata a ranar 21 ga watan yuli na shekara ta 1940 waɗannan ƙasashe da sun ci gaba da kasancewa ƙarƙashin tarayyar soviet har tsawon shekaru hamsin wato zuwa shekara ta 1991 lokacin tarayyar soviet ta wargaje sannan kuma suka sake zama ƙasashe masu cin gishin kansu daga ƙarshen masu saurari kuma sun cewa shekaru 64 suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1958 a karan farko aka fara yin amfani da jirgin ruwa wanda ke amfani da makamashin nukiliya a duniya masana kasar amurka ne dai su haƙi jirgin ruwa mai amfani da mukamashin wanda ya fara aiki a rana irin ta yau mukamashin nukiliya dai ana amfani da shi a bangarori da dama na rayuwar dan adam waɗanda suka hada da ba da wutar lantarki taimakawa ayyukan noma da samar da magunguna da kuma wasu bangarori na amfanin al'umma daga bisani ne aka fara yin amfani da mukamashin nukiliya wajen kera mukaman kare dangi radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5.50 da minti agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe biyu da minti zuwa goma sha biyu agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaba Putin na Rasha ya sanar da cewa an shiga wani sabon zamani a tarihin duniya. iran ta kera wasu sabbin jirage marasa matuƙi da ke amfani da fasaha mai sarkakiya darajar kuɗin naira a najeriya ta kara faɗuwa ƙasa warwas a kan dalar amurka yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa tarihin duniya yana tafiya ne a yanzu a wani sabon mataki kamfanin dalancin labaran ita tas na ƙasar rasha ba da rahoton cewa a lokacin da ke gabatar da wani jawabi a jiya a gaban taron karfafa ra'ayoyi domin samun ci gaba wanda gudana a birnin moscow fadar mulkin kasar rashin tare halartar masana daga ciki da wajen kasar rashar shugaba putin ya bayyana cewa lokaci ya wuce wanda kasashen turai za su ci gaba da tilasta wa duniya bin ra'ayinsu da kuma manufofinsu putin ya ce yanzu an shiga wani sabon babi na canji a duniya saboda haka tunkaho da kasashen turai suke yi na yin abin da suka ga dama a duniya ya kawo ƙarshe da kafin wani lokacin da ya shugaba putin ya sha nana ta cewa ba zai yi rasha ta zama 'yar koran amurka da kasashen turai ba amma za su yin aiki tare bisa maslaha ta ƙasa da kasa. bayan fara ayyukan soji da rasha take yi a ukraine kasashen turai sun ɗauki mataki na fito na fito da rasha ɗin amma ba kai tsaye ba ta hanyar yin amfani da gwamnatin ukraine da kuma wasu daga cikin kasashen gabashin turai da ke makwabtaka da rasha inda rashin ke cewa dama wannan shine abin da yake boye kuma shine dalilin da yasa ta fara ɗaukar mataki domin tunkara wannan lamari a kan ƙasar ukraine ma'aikatar tsaron ƙasar iran ta kira wasu sabbin jirage marasa matuƙi masu matuƙar sarƙaƙiya babban kwamandan da na sojin ƙasa ta iran birgida janar haidari ya bayyana cewa an yi amfani da fasaha ta zamani mai matuƙar sarƙaƙiya wajen kira waɗannan jirage ya ci gaba da cewa a halin yanzu an gudanar da gwajin jiragen kuma sanya aiki kamar yadda ya kamata a cikin nasara kuma yanzu haka ana ci gaba da kera wani adadi mai yawa na waɗannan jirage daga cikin aikan waɗannan jirage dai har da kai hare-hare zuwa wurare masu nisan gaske daga wajen ƙasar iran kamar kuma a lokaci guda za su iya yin ayyuka na leƙen asiri da kuma tattaro bayanai na sirri tare da aiko su zuwa wasu wurare na musamman da aka tanada baya ga kuma za su iya tashi daga doron ƙasa zuwa sama kamar da kuma za su iya tashi daga cikin katafaren jirgin ruwa mai tafiya karkashin ruwa wato samarin zuwa sararin samaniya sannan kuma za su iya tafiya ta dubban kilomitoci a sararin samaniya babban kwamandan rundunar sojin kasar ta iran brigadier janar haidari ya bayyana cewa iran a shirye take ta fara sayar da waɗannan jirage ga wasu ƙasashe ta jama'a masu harkar da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran bayan kisa da kuma raunata wasu 'yan yawon buɗe ido na ƙasar iraki a wani hari da jiragen yakin ƙasar turkiya su haka a arewacin ƙasar iraki a jiya mujin jami'an ƙasar iraki sun ce bagdaza ta shigar da ƙarar turkiya a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wula laraba dai iraki ta shigar da ƙara a kan ƙasar turkiya dangane da harin da jiragen ta sa kai a lardin dahog wanda yake yankin kurdistan a arewacin iraki kamfanin dillancin labaran irakin ya bayar da rahoton cewa mustapha alkazimi firaministan kasar irakin ne da kansa ya shigar da karar ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da nufin a ɗauke kwararar matakai a kan ƙasar turkiya a kan shishigin da take yi a kan yankunan ƙasar irakin a can najeriya kuwa darajar kuɗin naira ta ƙara faɗo a ƙasa warwas a kan dalar amurka tun daga jiya laraba a kasuwar masu zuba jari da masu fitar da kayayyaki inda aka yi musayar kudaden a kan naira 426.58 adadin da ya nuna faduwar darajar naira da kashi 0.57 idan aka kwatanta da naira 424.17 da aka yi hada-hada da dalar amurka a ranar talata hada hada da ta rufe ne a kan bayyanannen farashi na naira 426.50 a dala amurka a jiya laraba canjin naira 444 zuwa dala shine mafi girman farashi wanda aka samu a cikin cinikayya yau kafin ya daidaita a kan naira 426.58 an yi cinikin dala miliyan 144.03 a misar kudade a wajen kasuwar masu saka hannun jari da masu fitar da kayayyaki a jiya laraba shafin naira mirat ya bada rahoton cewa a kasuwannin canji na bayan fage a yau alhamis a birnin lagos ana sayar da dala amurka wasu wuraren akan naira 640 to jama'a hama saurari karshen labaran duniyar kenan to ban sauran labaran duniya sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na muleka iran Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. bismillahirrahmanirrahim Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin yana a cikin sa ka muku tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini. Ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu ya sa amfana kuma za su ji daɗin wannan shiri amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu ci gaba wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka fara bayani game da tarihin hijabi a al'adun iraniyawa musamman ganin cewa muna cikin makon hijabi da kame kai na kasar iran har ila yau a cikin shirin namu idan ana biye da mu a cikin shirin namu da ya gabata mun kawo muku bayani akan hijabi kafin zuwan musulunci da kuma matsayinsa bayan zuwan musulunci da kuma yadda hijabi yake da asali a cikin al'adun ƙasar iran to sai dai muna cikin bayani sai lokaci mana sa yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya sai dai abin da yake tabbas a nan shine gwamnati ba ta tirsasawa kowa sai ya sanya hijabi a matsayin wani bangare na suturar mata sai dai kowane lokaci suna sanya dogayen kaya masu launi launuka daban-daban ko kuma launin baki wato chador a ranar 8 ga watan janairun shekara ta 1936 sarki sha ya fitar da wata sabuwar doka mai suna yaya hijabi ko kuma hana sanya hijabi ko chador duk da yake cewa al'ummar iran ta kalubanci wannan dokar inda suka jaddada matsayinsu inda mata suka fito kwansu da kwarkwatansu kuma suka jaddada matsayinsu na sanya inda suka bayyana matsayinsu na sanya hijabi a matsayin wani abu mai kima sosai nau'o'in hijabai ƙabilu daban-daban da ke zaune a bangarori daban-daban na ƙasar iran ta fuskacin yanayin wuri da taswirar muhalli yana tasirantuwa da yanayin ruwa da iska da yanayin da yankin yake ciki amma mafi mahimmanci a cikinsa shine bangaren addini da al'adun kowace al'umma yanayin suturar mata iraniyawa a wurare daban-daban a yanki da wurare yana da bambanci sosai wanda ba za a iya bayyana su a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin ba. Hira za mu yi ƙoƙari mu zayyana fitattu daga cikinsu da farko dai akwai hijabi da ake kira chador chador da mafi yawancin mata irana suke sanyawa a wajen gida yana rufe dukkan jikinsu sau da yawa yana zuwa da karamin hijabi da ake sanyawa ake sanyawa a ciki tun daga zamanin da har zuwa yanzu yin amfani da chador a launuka daban-daban da tsari mai kyau ya zama wani abu kamar gama gari a nan kasar iran Kusa ana iya cewa daga zamanin dolar ajiyar a ƙarni na 18 bakin hijabi na chador ya zamo ya yi fice a iran kuma daga farko ya fara ne daga masu hali daga masu hali da shuni daga cin al'umma kuma ya ƙara yaduwa kuma ya ƙara yaduwa amma har ya zuwa yanzu duk da canje-canjen da aka samu a yanayin launin baki na hijabi yana da magoya baya sosai tsakanin mata iraniyawa duk da yake cewa bakin hijabi wani sanannen abu ne a ƙasashen larabawa sai da yanayin salon hijabin iraniyawa ya sha bamban da larabawa musamman tunda mata iraniyawa ba sa rufe fuskokinsu da hijabin kamar niqab kenan da wasu ƙasashen larabawa suke yi hijabi mai launi yanayin tsarin salon ɗinkin chador daidai yake da yanayin baƙin hijabin chador duk da irin bambance-bambancen da ake da shi na irin salon tsari masu kyau ko launuka masu kyau kuma ana amfani da shi a wajen taro a cikin manyan birane irin wannan hijabin ba a cika amfani da shi ba a kan tituna da sauran birane daban-daban 'yan mata iraniya waɗanda mafi yawancinsu suke bayyana a cikin al'umma kuma suka gudanar da ayyukansu daban-daban a fannoni daban-daban suna amfani da irin wannan hijabin da ake sanya shi akan adiko wanda a wani sa'ilin ana rufe shi ne ta gaban riga yanayin irin wannan hijabin yana da sauƙin amfani musamman idan suna gudanar da ayyukansu na harkokin ilimi wurin aiki ko tuki da ya sauransu a wajen ayyuka 'yan mata iraniyawa da masu sauran mata suna amfani da shi don kulawa da cikin hijabinsu yadda ba zai zama ya rufe dukkan fuskarsu ba wajen gudanar da ayyukansu ma saurare laifin daɗi ƙarewa an ji masu iya magana gan lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da ƙarikan bayanin da muka ɗauko muku a makon jiya game da hijabi a cikin al'adun iraniyawa to kuma a nan zan jalin zamun shirin a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa kusurma lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen jama'a ma saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kide kiɗen iraniyawa shirin yana cin mai kawo muku kiɗe kiɗe da waƙe waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. lokaci ya zan koma gefe domin haɗa ku da mawaƙin mu na gaba wato ibrahim ashraf zade domin jin irin waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. madalla da ibrahim ashraf zade a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta anan zan jalan zamun shirin gan lokaci na raran mu a tarbe ma wani shirin za a ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wani sarrafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya amma fa ana iya tarban mu a shafin na gizo www.tv1.ng karshen shirin namu baki daya amma kafin ban kwana da ku sai mun sake taso su da gaskin labaran da aka riga aka saurara shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa tarihin duniya yana tafiya ne a yanzu a wani sabon mataki kamfanin dalancin labaran ita tas na kasar rasha ba da rahoton cewa a lokacin da ke gabatar da wani jawabi a jiya a gaban taron karfafa ra'ayoyi domin samun ci gaba wanda gudana a birnin moscow fadar mulkin kasar rasha tare da halartar masana daga ciki da wajen kasar rashar shugaba putin ya bayyana cewa lokaci ya wuce wanda kasashen turai za su ci gaba da wa duniya bin ra'ayinsu da kuma manufofinsu putin ya ce yanzu an shiga wani sabon babi na canji a duniya saboda haka tunƙaho da kasashen turai suke yi na yin abin da suka ga dama a duniya ya kawo karshe da kafin wani lokacin da shugaba putin ya sha nana ta cewa ba zai yi rasha ta zama 'yar koran amurka da kasashen turai ba amma za su yin aiki tare bisa maslaha ta ƙasa da ƙasa bayan fara ayyukan soji da rasha take yi a ukraine ƙasashen turai sun ɗauki mataki na fito na fito da rasha ɗin amma ba kai tsaye ba ta hanyar yin amfani da gwamnatin ukraine da kuma wasu daga cikin ƙasashen gabacin turai da ke makwabtaka da rasha inda rashin ke cewa dama wannan shine abin da yake boye kuma shine dalilin da ya sa ta fara ɗaukar mataki domin tunkarar wannan lamari akan ƙasar ukraine ma'aikatar tsaron kasar iran ta kera wasu sabbin jirage marasa matuƙi masu matukar sarkakiya babban kwamandan na sojin kasa ta iran birgida janar haidari ya bayyana cewa yi amfani da fasaha ta zamani mai matukar sarkakiya wajen kera waɗannan jirage ya ci gaba da cewa a halin yanzu an gudanar da gwajin jiragen kuma sun yi aiki kamar yadda ya kamata a cikin nasara kuma yanzu ana ci gaba da kera wani adadi mai yawa na waɗannan jirage daga cikin aikan waɗannan jirage dai har da kai hare-hare zuwa wurare masu nisan gaske daga wajen ƙasar iran kamar da kuma a lokaci guda za su iya yin ayyuka na leƙen asiri da kuma tattaro bayanai na sirri tare da aiko su zuwa wasu wurare na musamman da aka tanada to don nan zamu yi kari sai Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya